dan Allah dan annabi yasa ku janye soyayyar da ke tsakaninmu ta aure kabar ta 'yan uwantaka al'umma ne mutane ne suka dora na amana ba yana wani dora ku rushe kasar ku kawo mana kudin mu kuma yana miliyan ɗari yana wani ba kudin mu sa ne bai da makusa inda kamar irin wannan ne a ce wannan yaro yanzu kamar amina ba za ta so shi ba amina ba za ta soro shi ba tunda shi ma ma'aikaci ne mai gida kai ba son ma'aikaci kake yi ba haka kika ce me Allah ka rabu da ce amana akan ce aure ce kuma dan zai aure ya tare da makanki eh zan kina ta wanda kanki akan wani masauki masauri ha ba ariya kwantar da gani dan wani yaron na ga alama cewa gaskiya ya tafani da azumi dan ba ki sani ba ni ba nan ba. gaskiya sai ki hajiya na jin to ya magana mu da kai wacce wata muke jami'a lokaci to gaskiya ta mun yi da dangantaka da suke tsakanin ta ƙara ƙarfi saboda yadda ya mayaba da hankalinka da riƙon amanarka shi sa nake son ma baka na baka da ka je ki zauna ka yi tunani shi za mu masu cikin yi alkawarin aure da wata amma baka gayan ba sai yanzu na ji da kuma a gaskiya ka ban mamaki ba taɓa tsammanin kuma za ka mara ba za a yi ta baya dubu dari biyar su da ɗari hidimar biki Allah ya Allah ya da Allah ji an magaba amin amin wato dama wannan ita ce amira da ke eh. cewa ta to yanzu ka gaya da me ta duk wannan maganar da ni da yanzu in ma zan gaya maka ni ba na ƙaunarka a baki a zuci a ruhi har zuwa gangar jiki kai abin da ke so gaya maka kar in sake ganin ka a gidan nan kuma ko a hanya ka gani kar ka sake nuna ka sanin wala kuma ka ce ma kai mun ma magana